bayan haka yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu barkamu da saduwa a wannan masallaci mai tarin albarka masallacin gwallaga nan cikin garin Bauchi a jihar Bauchi a wannan yammaci na ranar Lahadi uku ga watan Ramadan hijiran manzo sallallahu alaihi wa talatin da 1433 wanda kuma ya zo daidai da 22 ga watan bakwai miladiya ta 2012 a wannan majalisi na tafsirin alkur'ani wanda muke cikin tafsirin suratun nahl wanda ajiya mun tsaya akan aya ta takwas ce ko za mu dawo kan ayata ta takwas walhaila khayla walhamira hamira domin mu karkare batu a kanta. sannan mu ci da gaba da ayoyin da suke gabanta bismillah mala abubakar a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim wal khayla wal bighala wal hamira litarkabuha wa zinah ويخلق ما لا تعلمون وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر ولو شاء لهداكم أجمعين نعم الله تعالى يتشي والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة والخيل كما الله تعالى يا حال التامك دواكي والبغال دا الفدري Walhamira da jakuna litarkabuha wa zina saboda ku hausu sannan kuma ku yi ado wa yakhluqu ma la ta'lamun kuma yana halittar abinda ma ba ku sani ba wannan aya jiya muka fara batu akan ta abinda ya rage ba mu faɗa ba dangane da wannan ayar shine batu na hujja da wasu malamai magabata suka yi da wannan ayar wajen haramcin cin dawakai ayar ta yi magana akan doki da ainihin alfadari da jaki ta hada su guri guda sannan kuma ta faɗi amfaninsu cewa amfaninsu shine a hau sannan kuma a yi kwalliya a yi ado da su wannan ta sa wasu daga cikin malamai kamar imam malik a ɗaya daga cikin ruwayoyinsa guda biyu da imam abu hanifa suka ce haram ne a ci doki saboda Allah ta'ala ya ambace su a cikin wannan aya ya kuma takaita amfaninsu a wajen hawa kawai da ado ba a ambaci ci ba sai aka ambaci ado suka ce wannan shi yake nuna cewa dawakai ma kamar yadda ba a cin jakuna su ma ba a cin su wannan shine ra'ayin Imam Malik a wata ruwaya daga cikin ruwayoyinsa akwai ruwayar da ake ruwaitowa daga imam malik ya ce makaruhi ne amma dai abin da ya fi shahara a gurin malaman malikiya shine haramcin cin doki hakanan shi ma abu hanifa lafazin da ya zo daga bakinsa shine akrahu alkhail ko akrahu lahm alkhail wato ina gan ina wato karhanta cin naman dawakai wasu daga cikin malaman hanafiya suka fassara karhanci da cewa a anan karaha ce tanzihiya wato makaruhi ne kamar yadda kake cewa abu kaza makaruhi ne wato shi bai kai haram ba shi kuma wato ba halal ba shi kuma bai kai haram ba abinda batun ba za a rubuta masa alhaki ba dan yayi amma kuma da zai bari da yafi wannan shine abinda wasu malamai suka fassara lafazin Abu Hanifa wasu kuma suka ce a'a yana nufin karaha ta haribiya wato haramun ne mutum ya ci doki wannan kuma ru'a wato fassara ta biyu ita ce tafi yawa a gurin malaman hanafiya saboda haka a takaice za ka iya cewa malik da abu hanifa bakinsu ya zo ɗaya wajen haramta cin doki da yawa daga cikin malamai kamar imamu shafi'i imamu ahmad da malamai da dama su kuma suna ganin ya halatta a ci naman doki wannan kuma shine ra'ayin da yafi yawa a wajen malamai wato shine ra'ayin da yawancin malamai suke faɗa kuma daga cikin irin waɗanda suka suka faɗi wannan ra'ayi akwai Abdullahi dan Zubair wanda sahabi ne na Annabi sallallahu alaihi wasallam akwai Fadala ibn Ubaid shi ma sahabin manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam akwai Anas ibn Malik akwai Asma binta Abi Bakr akwai Suwaid ibn Ghafla dana dukkan su sahabbai ne na manzo sallallahu alaihi wasallam daga cikin tabi'ai akwai alqama ibnu yazid an-naqai akwai al-aswad ibnu yazid akwai ata ibnu abi rabah akwai shuraih akwai sa'id ibnu jubair akwai al-hasan al-basri akwai ibrahim an-naqai hamad ibnu abi sulaiman hamad ibnu abi sulaiman malamin abu hanifa ne amma ya saba wa wato abu hanifa ya saba masa akan wannan ra'ayi akwai ishaq ibnu rahuya akwai abu yusuf da muhammad ibn al-hasan waɗanda manya-manyan su ne manyan almajiran abu hanifa sun saba masa akan ra'ayinsa kamar yadda ya saba malaminsa haka su ma suka saba masa akan ra'ayinsa suka tafi tare da masu cewa ya halatta da malamai da dama wanda imamun nawawi a cikin littafin almajmu ya kawo sunayensu da dama waɗanda suka tafi akan halaccin cin naman doki hujjar waɗanda suka hana kamar yadda muka ce ita ce wannan ayar da Allah ta'ala ya ambaci dabbobin ni'ima waɗanda ake ci wanda ya fara faɗar su a ayar a ayar da ta gabata wal an'ama khalaqaha lakum fiha dif'un wa manafi wa minha ta'kulun aka ce waɗannan dabbobin ni'ima daga su kuke ci to kaga kenan waɗannan su ake ci sannan ya ce wal khayla wal bighala wal hamira litarkabuha wa zina wa yakhluqu ma la ta'lamun kenan waɗannan alkhayla wal bighala wal hamir su kuma dan ku hau dan ku yi ado aka halicce su ba dan ku ci ba suka ce haka abinda ayoyin suka nuna suka ce domin gashi an kawo lamu ta'lil an ce litarkabuha litarkabuha kamar wannan shine dalilin da yasa aka aka halitta muku doki aka halitta muku alfadarai aka halitta muku jaki an halatta muku su litarkabuha lamu ta'lil wannan ita ce al'illatul mansusa a gurin malamai illal mansusa suka ce tufidul hasr wato kamar ana cewa ba dan wani abu aka halitta muku waɗannan dabbobi ba guda uku ko nau'i uku da aka faɗa illa litarkabuha saboda haka ashe in aka ƙara wani abu akan wannan abubuwa da Allah ya faɗa to an an saba wa zahirin ayar sannan suka ce gashi an haɗa su da albigal alfadarai an haɗa su da alhamir jakai waɗanda kuma kowa ya san waɗannan haramun ne to tunda waɗannan haramun ne a ci su kenan su ma sun zama haram wannan ita ce ake kira dilalatul iqtiran wato a hada abubuwa waɗanda za a ce sun yi tarayya a cikin hukunci ɗaya tunda an har an hada su tare an jero su gaba ɗaya to ya nuna kenan hukuncin su iri ɗaya ne sannan suka ce ayar ubangiji ya kawo ta domin ya nuna irin ni'ima babba da yawa da yawa ɗan adam to da a ce ni'imar da wato akwai ana da a ce ana cin waɗannan dabbobin suka ce da ba zai yiwu ba a takaita akan hawa domin ni'imar a ci nama tafi a hau wato tafi ni'imar hawa da sai a faɗi ni'imar cin nama ɗin su ma tare da su amma sai aka takaita akan hawa wato aka takaita akan litarkabu hawa zina a hau a yi ado wanda yake nuna wannan shine dalilin makasudin halittar waɗannan dabbobi sannan kuma suka ce da a ce za a halatta cin waɗannan dabbobi da sai su ƙare wato da sun ƙare da a ce ana cin dawakai to da sai an nemi dawakai a rasa kuma ana da tsananin buƙatar su domin a wancan lokacin a kansu ake yaƙe-yaƙe dukkan wani farmaki da za a kawo ƙasar musulmi da wannan ne za su tashi su kare kansu wato daidai suke da tankoki da manya-manyan jiragen yaƙi a yanzu to haka da wakai suke a wancan lokacin to da a ce za a rika cinyewa to da sai a wayi gari kuma wato gwamnatin musulunci ba ta da abin da za ta kare kanta na kayayyakin fada saboda haka suka ce ashe kenan ya fi dacewa a ce ba a cin naman su, domin su samu wanzuwa su samu yawaita sannan kuma sun yi hujja da hadisi guda ɗaya wanda shi ma imamu ahmad ya ruwaito shi da abu dawud da nasa'i da ibnu Maja hadisin khalid ibn walid radiyallahu ta'ala anhu na naha rasulullahi sallallahu alaihi wasallama an akli luhumil khayli wal bidhali wal hamir hadisin haka yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ya hana cin naman dawakai da alfadarai da kuma jakuna waɗannan su ne mafi ƙarfin abinda masu hanawa suka dogara da shi waɗannan hujjojin su ne mafiya ƙarfin hujjoji da suka dogara da shi wajen haramta naman doki aya ce da muka karanta da kuma hadisi guda ɗaya illa iyaka dai a wajen bayanin ayar sukan faɗaɗa batu yadda za ka gamsu cewa ayar tana nuna haramcin cin wato cin doki saboda haka za ka iya cewa hujjojin guda biyu ne aya da hadisi ayatu suratul nahli da kuma hadisin da Imam Ahmad da Abu Dawud da Nasa'i da Ibn maja suka rawaito amma daukakin malamai waɗanda su ne aksarul ulama aksaru ahli ilmi waɗanda suka halatta cin ayar suna ganin kafa hujja da wannan ayar ba zai yiwu ba saboda ayar nan kamar yadda muka faɗa a farkon tafsirin surar suratul nahli cewa suratul nahli makkiya ce wannan ittifaki ne akan cewa wannan ayar makkiya ce ba mata daga cikin ayoyin da aka yi sabani akan ko a makka aka saukar da ita ko a madina aya ce makkiya amma an samu bayan hijirar annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallama bayan hijirarsa da wajen shekara shida annabi sallallahu alaihi ya yayi izini a ranar khaybar ranar khaybar a shekara ta bakwai aka yi yakin khaybar a ranar khaybar hadisi ne sahihi yana cikin bukhari da muslim a ranar khaibar annabi sallallahu alaihi wasallam yayi izini a ci a ci naman a ci naman doki ya hana a ci naman jaki ya kuma yi izini a ci naman doki kaga da ashe ayar tana nuna haramci kuma zai zo annabi sallallahu alaihi wasallam daga baya zai ba da izini ba an haramta tun a makka sannan bayan shekara shida kuma annabi ya ce aje a ci kuma ka kumanta a lokacin sahabbai sun yanka sun ci sun yanka jakai da dawakai da dawakai sun ci to shine da aka zo aka gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallama sai ya ce a kada a sake cin jaki a ci doki kaga su kansu sahabbai ashe ba su da fahimtar cewa ayar tana nuna haramci tunda da tana nuna haramci ai sun karanta ta shekara shida kafin a yi ma wannan hadisa din sai bayan an yi hadisa din suka zo kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ke ga musu ga hukuncin wannan ga hukuncin wannan ashe da a ce ayar tana nuna haramci to da sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam su suka fi kowa dacewa su fahimci haka tunda su suka fi kowa fahimtar alkur'ani don a gabansu aka saukar da shi sannan a ayar ta fito karo-karo ba ta ce haramun ne babu kalmar haramun babu kalmar an hana a cikin ayar ayar kawai cewa ta yi walkaila walbigala walhamira litarkabuha hawa zina abinda ayar ta faɗa kenan babu wani nassi ko wata kalma karo-karo wacce take nuna haramci din sabanin hadisin jabir da hadisin asma binta abubakar hadisin jabir da hadisin asma binta abubakar suna cikin sahihai ne hadisin jabir yana cewa naha rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama an humuril ahliyati wa adina fi hurum fi al khayl annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana a ci a ci naman jakiya ya yi umarni a ci ga wato yayi izini a ci naman doki hadisin asma shi ma na cikin sahihul bukhari da muslim wato hadisan asma bintu abubakar take cewa na naharna ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallama farasan fa akalnahu wa nahnu bil madinati wato mun soke doki a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallama kuma mun cinye a lokacin muna madina wannan cewar da ta yi a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallama dan a san cewa ai a lokacin qur'ani yana sauka ko da a ce annabi sallallahu alaihi wasallam bai da labarin abin da suka yi to da alkur'ani ya sauka ya labarta masa kuma ya faɗi hukuncin shi yasa malaman hadisi suka ce duk lokacin da sahabi ya ambaci wani aiki da sahabbai suka yi ko shi yayi ya dangana shi da zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam to kamar ya dangana wa annabi ne sallallahu alaihi wasallam wato da a ce wani abu ne da ake da yake haramun da alkur'ani ya ya haramta kamar yadda Jabir ibnu Abdullah yake faɗa akan batun azlu yake cewa law kana shay'an haraman lanaha anhu alquran da abu ne wanda yake haramun da alqur'ani ya sauka ya hana to saboda kun ga su hadisan da suka zo akan batun a ci hadisai ne da suke ɓaro-ɓaro akan mas'ala ɗin ba wai wani rara gefe aka yi aka fahimto haka ba a zahiri suke saɓanin ita ayar kusan a fahimta ce amma ba zahiri ba ce sannan kuma inda za mu ɗauka ma cewa lamun ɗin da lamun ta'lil ce yadda suka faɗa litarka bo wa zina to ba za mu yarda da cewa wannan hawa da zina shi kaɗai ne abin da aka yarda a yi da dawakai ba ko a yi da alfadarai ko a yi da jakuna tunda kowa ya san cewa ana ɗora musu kaya musamman jaki ana ɗora masa kaya amma ayar ai bata faɗi ɗora kaya ba to kaga zaka ce tunda ba a faɗi ɗora kaya ba shi ma ɗora kaya zama haramun to tunda kaga ba za ka yadda ka ce haramun bane dan ayar ba ta faɗa ba a shi kaga shi ma ci bai kamata ka ce haramun bane sannan ga hadisin da muka karanta jiya hadisin a bakaratun takallam kun ga lokacin da mai ita ya ɗora mata kaya yana korata da ta wayo ta yi magana abinda ta ce inna lam nukhlaq li hadha aw ko inni lam ma khuliqtu li hadha inna ma khuliqtu lil harfi ni ba a halicce ni dan ka dora mun kaya ba an halicce ni in maka noma to shin wannan magana tana nuna cewa shanu noma kawai ake da su ba a yanka a ci kaga cewa kai lil harfi kusan ma lafazinta ya fi ma nuna hasri sama da lafazin ayar inni lam ukhlaq li hadha inma khuliqtu lil harsi ba a halicce ni dan in dau dan in dau kaya ba an halicce ni dan in noma amma wannan bata hana a yadda cewa shanu ana cin su ba bal nassin aya ne ya nuna haka wal an'ama khalaqaha lakum fiha lakum fiha dif'un wa manafi wa minha ta'kulun cewa minha ta'kulun saboda haka kaga lafazin hadisin yadda bai nuna haramcin cin naman eh, shanu ba haka nan ita ma wannan ayar ba za ta nuna haramcin cin naman doki ba saboda haka abinda abinda dai kawai aka faɗa shine an faɗi mafi galibin amfanin da ake da su mafi yawancin amfanin da ake da su wato yawancin su ana amfani da su wajen abin nan eh, wajen hawa ko kuma a yi ado wannan shine kamar yadda su ma man abin nan al'an'am da aka faɗa a baya dabbobin ni'ima shanu da da raƙuma da da ƙananan dabbobi su ma an faɗi mafi galibin abin da ake yi da suna amfani shine a ci sannan raƙuma Allah ta'ala ya ce wa tahmilu asqalakum ila baladin lam takunu balighihi illa bi shiqqil anfus wanda baya nuna cewa su ma raƙuma kawai sai dai a dora musu kaya a yi safara da su mai nisa illa iyaka dai ana faɗa wa larabawa abinda suka fi a wannan lokacin kuma batun cewa an gwama ambatan dawakai an gwama ambatansu da, jakai da alfadarai cewa wannan yana nuna haramci to wani ita ce malaman usul suke kira dalalatul iqtiran dalalatul iqtiran a gurin malaman usul da'ifiya ce wato tana da rauni ba ta da karfi ka ce dan an haɗa abu kaza da kaza to ya kamata duk su ɗau hukunci kaza wannan ba hujja ba ce a gurin malamai sannan cewa ayar ta faɗi mafi amfanin abinda ta faɗi abinda ni'imar da Allah ta'ala yi wa ɗan adam inda a ce a ci wannan dabbar yana daga cikin abin da Allah ta'ala ya halicci dabbar saboda shi ita wannan wato dawakan to da sai a faɗi ci shi ma wannan ba hujja ba ce saboda ayar tana faɗar abin da ya fi wakana ne a lokacin a cikin bi'an larabawa a lokacin bi'an larabawa waɗancan dabbobi na farko da aka faɗa aka kira su al'an'am su ga abin da ake da su yawanci ana ci ne raƙuma kuma a yi tafiya da su mai nisa dawakai kuma da jakai da alfadarai a dora musu kaya alfadari ma kusan babu shi a abi laraba a wancan lokacin kamar yadda muka yi tsokaci a kansa jiya ba alfadari saboda haka ba su saba su yanka doki su ci ba baya daga cikin abin da suka saba yi don saboda doki bai da yawa a cikin a kasar larabawa ba su da dawakai da yawa kuma sannan suna da matsananciyar bukatar su domin da su duk suke kai samame suke kai hare-hare suke kare kansu da wannan dawakai ne sabanin wasu wasu al'ummomi kamar al'ummar faris a furs da kuma al'ummar indiya da habasha waɗannan duk suna amfani da giwaye in za ku tuna mutanen habasha da suka zo yaƙar yaƙar ƙurayshawa su rushe ka'aba da mai suka zo sun zo da da giwaye ne saboda ka su suna amfani da giwaye amma su laraba ba san ba san amfani da giwa ba sai waka in za su yaƙe yaƙen su kan doki suke saboda haka sai aka gaya musu abin da suke yi na amfani da waɗannan dabbobi wannan shine kawai batun da aka yi amma ba wai ana so a ce iya abin da aka faɗa shi kadai ake yi ba tunda duk mun sallama cewa waɗannan da aka faɗa aka ce dan a hau a yi ado kuma an yarda cewa a ɗora musu kaya wanda kuma wannan baya cikin abin da aka ambata a cikin ayar amma kuma ana ana yi kowa ya san cewa wannan halal ne sannan cewa za su ƙare wannan shi ma ba hujja ba ce cewa da an yarda a ci za su ƙare ai ga al'an'am ga dabbobin ni'ima nan ba ana ci ba shanu raƙuma tumakai awakai duk ai ana ci amma sun ƙare ba su ƙare ba saboda haka wannan in har Allah ya yarda a ci din shi zai ta yalwata ku da waɗannan abubuwan saboda haka wannan ba za su zama hujja akan haramci ba hadisin kuma da suka ambata na ƙarshe hadisin Khalid ibn al-Walid wannan hadisi bittifaq ulama al-hadith da'if wato malaman hadisi gaba ɗaya sun yi ittifaki akan rashin raunin sa ba hadisi ne da ya inganta ba a cikin sanadin sa akwai wani da ake kira Salih ibn Yahya ibn al-Miqdam ibn Ya'di Kare Salih ibn Yahya ibn Miqdam da'ifi ne mahaifinsa kuma majhuli ne wato ba a san ma waye ba Ah, saboda haka ah, malaman hadisi da dama suka raunana shi kamar irin su imamu ahmad al-imam al-bukhari musa ibn harun al-hammal ad-dara qutni al-khattabi har ma wasu har daga wasu daga cikin malaman malikiya din kamar ibnu abdul bar kamar abdul haqq al-ishbili duk sun raunana hadisin saboda haka hadisin bai inganta ba umma da da za a ce ba yana da dan dama dama to ba zai iya cin karo da hadisin da bukhari da muslim suka yi ittifaki akan sa ba a hadisin da bukhari da muslim suka yi ittifaki a kansa babu shakka shi yana daga cikin a'la maratibul hadith wato hadisin da yake koli banda mutawatiri babu wanda ya kai shi to kuma ba ɗaya ba ma har biyu ga ga ruwayar jabir ga ruwayar asma ruwayar jabir tana da hanyoyi da yawa ga kuma ruwayar asma saboda haka ba za wancan hadisin ba zai iya rukumawa da hadisin da yake cikin sai haini ba don haka hadikin da yake cikin haini dole ne ya fi zama ingantacce wannan shi ne batun da malamai suka yi dangane da a takaice dangane da dawakai a nan kasar akwai sanda aka yi ta taɓurza aka yi ta tirjiya aka yi ta tayar da ƙura da ta da ƙwanji da musanyar maganganu akan sha'anin cin doki wanda kuma abu ne na ilimi da aka daɗe da tattaunawa a kansa to sai dai mu komai ya zo kasan mu sai an rikita shi sai an hargitsa shi sai ya sake wato wata kama amma mas'ala ta ilimi bai kamata a ce har ana ta tada kura akan ta irin haka ba yadda aka yi abin gidajen rediyo BBC ina ne har gwamnati ta shiga wasu jihohin gwamnati ta shiga a kama wani a ɗaure shi a tsare shi saboda an ci doki ko ka a ci doki wanda kuma mas'ala ce mai sauki yau da yau cin dokin nan ba wai sunna ba ce daga cikin sunnoni a ce sunna ce a ci doki in ka ci kana da lada in baka ci ba an barka ba haka bane to dan menene har za a dage batun cewa sai an ci su kuma masu cewa ka a ci ina ruwansu wanda ya ce zai ci dokin nan a bashe ci kayansa mana kasar da ake kokawa akan yadda za ka samu kudin kosai da koko har wani yazo ce shi doki zai rika ci har kuma ka tsaya kana rigima da shi ai wanda yace zai zai hada gatari sai ka rike masa kota sai ka ce to aje a ci Allah ya bada sa'a to kaga da aka rika aka dauki abun aka yi sama aka yi aka dauka kashi sama da yadda ya kamata sai su ko masu cin dokin suka ƙara makalewa matsalar har ta kai ma za a yi karo-karo a unguwa a yi karo-karo a sayo doki a yanka ko a kulla a bashi kamar naman suna su kuma wai sai an ci su kuma suna ba za a ci ba to kaga wannan duk amma aka ce mutum ya je ya ci mutumin da yake gokowa ya samu kuɗin kaza ya ce maka zai ci doki kai kuma ka kana rigima da shi kai ya ci ya je ya ci sun haka matsala ce mai sauki to amma mu idan abu ya zo sai mu ɗauke shi mu kai shi inda bai kai ba da yau a ce matsalar nan babu ita sabuwa ce wani abu ne da babu shi ake so a karki to nan ne sai a ce to a'a bai amma dama akwai shi abin nan ba mai saukin samuwa ba doki nan ba saukin samuwa ne da shi ba waye zai iya sayan doki ana ana kaje Kano kaje da ake ta rigima akan kudin rago gwamnati ta ce za ta janye kudin rago ana ta kai ruwa rana to ana inda ake rigima akan kudin rago har atsawa ana kuma rigima akan kudin doki wannan bai dace ba abin da ya shafi alfahari alfadari wannan baya halatta a ci baya halatta a ci saboda akwai hadisin Imam Ahmad da Tirmizi hadisin Jabir dan Abdullah wanda yake cewa harrama Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya'ni yawm Khaybar luhum al-humur al-insiyyah wa luhum al-bighali wa kullu dhi nabin min as-siba wa kullu dhi wa kullu dhi mikhlabin annabi sallallahu alaihi a ranar yakin khaibar ya haramta a ci naman jakunan gida da kuma naman naman dawakai da naman alfadarai da kuma dukkan wata dabba da take da fika dabbar daji mai haƙorin da ake farauta da shi haƙorin fika da kuma dukkan wani tsuntsu wanda yake da farata irin na farauta to annab sallallahu alaihi wasallam ya hana cin waɗannan eh, namummuka a wannan lokacin saboda haka kaga albigal ya fito a wannan ruwayar ruwaya ce sanadinta ba ba laifi akwai ruwayar ahmad da abu dawud da nasa'i daga jabir ita ma yake cewa zabahna yawma khaybar ah, al-khayl wal bigal wal hamir wa nahana rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil bigal wal humur wa yake cewa mun yanka a lokacin yakin badar a lokacin yakin khaibar mun yanka dawakai mun yanka alfadare mun yanka jakuna sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana mu cin naman alfadarai da jakuna bai hana mu cin naman dawakai ba kuma shi shi shi alfadari kamar yadda muka faɗa jiya abin nan an haife shi ne tsakanin doki da jaki saboda haka uwarsa doki ce babansa abin nan babansa jaki ne to saboda haka ana gallaba janibul hazr ne kuma ko da yaushe wato in abubuwa akwai haram da da wani abu na halal suka hade to sai a hakura da abin to amma su jakuna su ma wannan bil ittifaq bai halatta a ci su ba haramun ne saboda yawancin hadisai sun zo da dama waɗanda suke magana akan haramcin cin jakai kakkui mamaki a cikin ra'ayuka akwai waɗanda suke ganin makaruhi ne to amma dai magana dai ingantacciya tatacciya ta malamai shine cin naman jaki haramun ne saboda hadisai masu yawa ingantattu da suka zo wanda bukhari da muslim sun ruwaito hadisin ali ibn abi talib hadisin jabir ibn abdullah hadisin salama ibn al-akwa hadisin abdullah ibn umar hadisin albara ibn azib da hadisin abdullahi ibn ubay uh, ibn abi aufa da hadisin anas da abi sa'labat al-khushani radiyallahu ta'ala anhum dukkan waɗannan sahabbai akwai hadisansu a cikin sahihaini waɗanda suke nuna haramcin cin naman jaki kuma hadisansu ƙwaro-ƙwaro suka nuna haramci ba ma wai fahimta ce aka yi ba daga lafazin hadisin a'a kamar hadisin abu sa'laba a cikin a cikin bukhari da muslim abinda yake cewa harrama rasulullahi sallallahu alaihi wasallama luhum al-humur al-ahliyati wato annabi sallallahu alaihi wasallama ya hana cin naman jakuna jakuna na gida lafazin hadisin Anas inna allah wa rasulahu yanhayanikum an luhum al-humur al-ahliya fa Allah da manzansa sun hana ku ku ci naman jakin gida domin wannan kazanta ce a ruwayar muslim fa sun min amali shaitan domin cin naman su kazanta ne kuma yana daga aikin shaidan akwai ruwaya ta abu dawud hadisin galib ibn abjur al-muzani wanda watakila wani zai iya ga wannan hadisi ya ga cewa to akwai ai inda aka ce an yi izini ga wanda ya rasa kudin cin nama ya ci naman jaki hadisin yana cewa shi wannan galib ibn abjur yake cewa ya zo gurin annabi sallallahu alaihi wa sallama a lokacin ana yunwa ana yunwa ana fari sai ya zo yake ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ba ni da abin da zan ciyar ba ni da abincin da zan ciyar da iyali na sai wasu kosassun raquma na sai wasu kosassun jakuna na kuma gashi kai ka haramta a ci naman jaki na gida sai hadisin ya ce sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce at'im ahlaka min samini min samini humurik ka ciyar da iyalanka daga wannan wato jakunan naka kosassu fa inna ma haramtuha min ajli jawwalil qarya ce na haramta su ne saboda suna cin kazanta a gari to wannan hadisin bai inganta ba saboda haka wannan hadisin ba zai ci karo da waɗancan hadisai masu yawa wanda malamai suka yi magana akan wanda suka yi magana akan haramcin cin jaki ba saboda haka da alfadari da jaki wannan haramun ne a ci su amma doki magana mafi inganci wacce kuma yawancin malamai daga sahabbai da tabi'ai da waɗanda suka biyo bayansu suke kai shine halacci ga wanda duk yake da damar ya ci yana iya ci ba matsala Allah ya ce wa yakhluqu ma la ta'lamun kuma yana halitta muku abinda ma baku sani ba wannan jumla ta ƙarshe ishara ce zuwa ga cewa waɗannan abubuwa da aka faɗa ba wai su kadai ne dabbobin da Allah ta'ala ya halitta domin a yi amfani da su ba wajen hawa akwai wasu ma wanda ku a nan bi Allah rabawa ba ku san su ba akwai wasu ana amfani da su a wasu ƙasashe wanda ku ba ku san su ba kuma akwai waɗanda za a iya samu nan gaba wanda ku ma ba ku san su ba ko a zamaninku babu su wannan alƙur'ani yana magana yana kuma shirya kwakwalwar dan adam ta yadda zai iya karɓar dukkan wani abu na ci gaban rayuwa da zamani zai zo da shi kada su ɗauka cewa waɗannan abubuwa da aka faɗa su kaɗai ne aka yadda su yi amfani da su ko kuma su ce ranar da aka kawo wani abu na ci gaba wanda za a iya hawan sa ba doki ba ba kuma raƙumi ba ba jaki ba ba alfadari ba ba su ce a'a mu iyayenmu mun samu suna hawan dawakai ne da alfadarai da jakuna don haka mu ba za mu hau ba ko kuma wasu su ce a'a alkur'ani kawai waɗannan ya gaya mana ya ce ana hawa saboda haka dukkan wani abin da za a zo da shi sabo wanda za a ce mu hau ba za mu yadda ba mu hau don kan mu saba wa alkur'ani to don a shirya kwakwalwarsu a nuna musu cewa ko nan gaba zamani zai zo da wani abun da ɗan adam zai amfana da shi to a sani halittar Allah ce kuma Allah ne ya halittar muku za ku yi amfani da shi saboda haka dukkan wasu abubuwa da Allah ta'ala ya kawo na zamani wanda ake amfani da su wajen tafiye-tafiye ko wajen sadarwa duk yana cikin halittar Allah kuma yana cikin abubuwan da Allah ta'ala ya hore wa ɗan adam ya yi amfani da su a doron ƙasa ko a sararin samaniya don haka shi musulunci a addini ne wanda yake yana tafiya da kowane zamani da kowane lokaci da kowace irin al'umma ba ba ba ba addini wanda yake a kulle a guri guda wanda ya tsaya a wata marhala a wani zango guda daya a kowane zamani kowane lokaci zai tafi daidai da addinin musulunci ba sa cin karo ba sa sabawa shi yasa zaka ga Alƙur'ani yana nuna maka cewa abinda yake sama da ƙasa duk Allah ya hore maka wasu sakhara lakum ma fis samawati ma fil ard jami'an min huwa alladhi khalaqa lakum ma fis sama'i wal ard huwa alladhi khalaqa lakum ma fil jami'a shine wanda ya halitta muku abin da yake cikin ƙasa gaba ɗaya wato ya halicci abin da yake ƙasa da sama duk domin amfaninku ya hore muku amfani da shi saboda haka a cikin abin da ya shafi mu'amala ko abin da ya shafi amfani na yau da gobe al'asulu a musulunci ƙa'ida shine abin nan halal ne ba a cewa abu kaza haramun ne sai in nassi ne ya fitar da shi ya fitar da shi daga ƙa'idar halacci ta gaba daya ta bai ɗaya. sabanin sha'anin ibada sha'anin ibada wannan dole ka takaita akan abin da nassi ya zo da shi baka iya karawa amma abin da ya shafi rayuwa wannan kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa antum a'lamu bi umuri dunyaku ko kuka fi sanin abin da ya shafi rayuwa ku ta duniya saboda haka zamani ya zo a yi amfani da, da, kafofin watsa labarai wato a yi amfani da talabijin ko rediyo ko a yi amfani da makarfon ko wani abu irin wannan wajen isar da da'awa wannan duk yana daga cikin wa yakhluqu ma la ta'lamun ashe kaga wani ba zai zo kuma yayi hujja da su ba akan bude kofar bid'a yace to tunda ka hau jirgi to ya halatta kenan a bid'a tunda jirgi ma da bashi ka hau jirgi ka je umara ko ka hau jirgi ka je haji ko ka je ziyarar babanka da babanka ce to ai da ai annabi bai hau jirgi ba ko a ce ai limamin ku da ya sanya lasfika yake yi wa mutane sallah ake jin kabbararsa ta amsa kuwa shi ma yayi bid'a ai annabi sallallahu alaihi wasallam bai sa amsa kuwa a lokacin da yake sallah ba ko lokacin da yake karatu ko kuma a karatun malamin ku da ake nuna a kafofin watsa labarai wannan ma bid'a ce saboda ka kuma kuna bid'a ko ku yarda bid'a ta kasu gida gida ko kuma ku daina waɗannan abubuwa to kaga wannan wato din rigima ce a inda bai dace ba domin waɗannan abubuwa duk ba addini bane abubuwa ne da Allah ta'ala ya hore wa dan adam kuma kowa yana amfani da su duk wani dan adam ma zai more su da musulmi da wanda ma ba musulmi ba shi yasa wanda ma musulmi ba sai ma sai ma fi ka more su sai ya fi ka moriyar waɗannan abubuwa a da a ce addini ne to da da an gari ba zai yiwu ba kai kana yi John yayi ko Michael zai ce wannan naka ne to amma harkokin bid'a ka ga cewa ai wannan an jingina su da addini ne ana yin wani taƙarrubi ne da su zuwa ga Allah shi yasa akwai magana ta ibnu Taymiyyah a cikin majmu'ul fatawa mujalladin sana 21 shafi na 314 zuwa 318 a takaice abin da yake cewa yake cewa daga cikin abin da Allah ta'ala ya halitta a sauran ƙasashe na abinci da abin sutura da kayayyakin abubuwan hawa da guraren zama ba duka kowane abubuwa da Allah ya halitta a ko'ina ba ake samun su a ƙasar maka ko madina wato lam yakun kullu nau'in minha kana mawjudan fil hijaz ba kowanne ne ake samu a madina ba ba kowace sutura ce ake samun ta a maka ko madina ba ba kowace ba kowane abin hawa bane ake samun sa a maka ko madina akwai su a wasu lokuta a wasu garuruwa babu su a garin da annabi sallallahu alaihi wasallama ya rayu saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallama lam ya'kul annabi sallallahu alaihi wasallama nau'a kulli ah, min kulli nau'in min anwa'il at-ta'ami wal qut annabi sallallahu alaihi wasallama bai ci kowane nau'i na abinci ba akwai abincin da yace ci akwai wanda baya ci an kawo damo an ci akan akan ma'idarsa amma shi bai ci ba kuma bai hana ba da aka tambaye shi sallallahu alaihi wasallama ko haramun ne shi yasa bai ci ba sai ya ce a'a ya samu mutanensa wato kabilarsa suna kyankyamin su ci damu saboda haka shi ma sai ya tashi da wannan shi'urin kaga rashin ya ci damu ba yana nuna haramun bane cin damu sannan kuma cin daman wato raƙin cin daman ba yana nuna sunna ba wato kakka ce kai ka ki cin damu saboda ka samu lada a'a shi ya gaya maka cewa ya samu mutanensa suna kyamarsa suna kyankyaminsa akwai kyankyami kyankyami ba shi ke nuna haramci ba a wani abin za ka ga ana ci a wani garin gashi su abincinsu ne amma kai sai ka ji kana kyankyamin sa za ka yi wani haɗa haɗan kamar yadda kai ma naka haɗa haɗan in wani ya zo ya gani yanzu kai wa balarabe miyar kuka ga sai da kyankyami amma kai abinci ne wanda yake ba dama saboda haka kaga annabi sallallahu alaihi wa sallama ya samu abin mutanensa ba sa amfani da shi don haka ya bar amfani da shi don haka ba kowane nau'i ne na cikin abinciccika da ake da su a duniya annabi ya ci ba haka nan ba kowane kayan marmari ba ne ya ci haka nan ba kowace sutura ba ce ya saka sannan akwai musulmi a ƙasashe daban-daban tun a lokacin sahabbai da lokacin tabi'ai da bayansu akwai musulmi a sham akwai a masar akwai a iraki akwai a yaman a kurasan da armenia da Azrabijan da maghrib al-arabi kowanensu kuma suna da irin abincinsu suna da irin tufafinsu suna da irin abubuwan hawansu waɗanda watakila sun sha bamban da waɗanda ake da su a makka ko a madina ko kuma ake kawo musu daga wasu garuruwa ko su je su sayo ko a kawo musu suke amfani da su wanda babu su a, a, a, a makka ko a madina kuma annabi sallallahu alaihi wasallam bai taɓa amfani da su ba to shine malam yake cewa فليس لهم أن يظنوا ترك الانتفاع بذلك الطعام واللباس سنة لقول النبي صلى الله عليه وسلم لم يأكل مثله ولم يلبس مثله saboda kada su mutane su yi zaton rashin amfani da wannan abincin ko sa wannan suturar sunna ce saboda annabi sallallahu alaihi wasallam bai ci irin wannan abincin ba ko bai sa wannan abin nan ba ko bai sa wannan suturar ba Allah ta'ala yana faɗar cewa wa qaddara fiha aqwataha وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين وبنجي دي أهل التقسى يا قدر دؤ بنشنتا ko ina Allah ta'ala ya aje abincin da dan adam zai ci Allah ta'ala da ya halicce mu ya aje mana abincin mu zamu ci har zuwa lokacin da zamu koma da a ce dan adam zai yi wa kansa adalci abin da yake doran kasa da Allah ta'ala ya zuba na albarkar albarkatun ƙasa sun isa kowa ya ci ya sha ya huta ya raka shi ba tare da an wahala ba hmm. to abin da yake faruwa wasu ne suke rubda ciki wasu ne suke wawashe haƙƙin wasu su cinye amma ba ubangiji bane yayi ya hana mutane kuma abin da za su ci ya ishe su ba wannan bane Allah bai yi wannan ba tun tun lokacin da ya halicci sama da ƙasa ya sanya arzikin da ɗan adam zai ci gaba ɗaya a cikin ƙasa saboda sauraka akwai ko mene kowa da da ka gani nan to akwai abincin da aka aje inda a ce wani bai yi rubda ciki da da ba zai samu matsala ba da kowa a koshe zai fito a koshe zai koma gida Allah ta'ala kuma yana cewa huwa allazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an yana cewa sakhara lakum ma fis samawati ma fil ardi jami'an min yana cewa wal khayla wal bighara wal hamira litarkabuha wal zina wa yakhluqu ma la ta'lamun wal bigalu ma la wal bigalu lam takun mawjudatan bi ardi arab babu alfadari a ƙasashen larabawa kuma walam yarkabin nabiyyu sallallahu alaihi wa sallama baglatan illa albaglatan lati ahdaha ilai almuqawqis min ardi misr ba'da sulh alhudaybiyah kuma annabi sallallahu alaihi wasallam bai hawwana alfadari ba sai alfadarin da almuqawqis ya bashi kyautarsa daga masar ya aiko masa bayan sulh alhudaybiyah wannan aya ta sauka a makka kuma irin su suna nan a cikin alkur'ani da Allah ta'ala yake gayawa larabawa ko yake gayawa quraishawa a lokacin wasu ni'imomi da yawa bayansa wanda su ba su da shi yanzu kamar ayar nan da take faɗar wal bigala su mutanen quraisha a lokacin ba su da bigal amma kuma ana gaya musu cewa an yi wa bayin Allah ni'ima da wannan ko da su ba su da shi to su san akwai wannan ni'imar da Allah ta'ala ya yi a duniya kamar yadda a alkur'ani za ga Allah yana ambatar wasu abubuwa wanda su laraba wanda ake magana da su a lokacin ba su da shi falyanzur al-insan ila ta'amihi anna sababna al-ma'a sabba thumma shaqaqna al-arda shaqqa fa anbatna fiha habba wa 'inaban wa qadba wa zaytunan wa nakhla wa hada'iqa ghulba wa fakihatan wa abba mata'an lakum wa li'an'amikum waɗannan abubuwan da Allah ta'ala ya faɗa a cikin wannan ayar za ga akwai wanda babu su a cikin ƙasar Hijaz kamar zaitun babu zaitun a ƙasar Hijaz amma gashi nan ubangiji yana faɗar cikin irin abin da yi wa dan adam ni'ima da shi yana gaya musu duk da ba su da shi dan haka ba a ruwaito cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ba ya taba cin zaitun watakila ana iya samun wato man zaitun ɗin ana kawo musu shi amma shi zaitun ɗin babu wata ruwaya daga annabi sallallahu alaihi wasallam da take nuna cewa shi ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya ci zaitun gashi kuma alqur'ani yana wattin wa zaitun yana rantsuwa da baure da kuma da azaitun waɗannan kuma duk babu su a cikin a ƙasar larabawa har inda Ibn taimiyya yake cewa don haka sunnar annabi sallallahu alaihi wasallama shine ya ci abin da ya samu a ƙasarsa ya sa suturar da ya samu a ƙasarsa ya hau abin da ya samu mutanensa suna hawa daga abin da Allah ta'ala ya halatta masa wanda ya yi amfani da abin da ya samu a ƙasarsa na abinci ko na sutura to wannan ya bi sunna saboda haka in kai shiga irin ta ƙasa ka sunna kai ka sa kaya irin namu din nan to kai sunna don annabi sallallahu alaihi wasallam shi ma irin na ƙasar sa yasa amma in ka je ka daura zani <coughs> wato kwarjalle ka yafa abin nan ka hawo jaki ka ce haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi yana daura izari wato kwarjalle ya yafa gwado kuma yana hawan jaki don haka kai sunna to kai bid'a ba sunna kai ba <laughs> annabi ya samu wannan shine shine abin suturar mutanensa shine kuma abin hawan mutanensa don haka ba a cewa akwai abin da ake cewa sunan ada na'am al'ada wani lokaci takan rikide ta zama ta zama ibada da kyakkyawan niyya amma kuma mutum ba zai mai da ita ko da yaushe ko har ma yana kiran mutane akai ba ya ce ai annabi sallallahu alaihi wasallama ya zo ya ya hawo jaki har ma ya goyo wasu yara akai da haka limamin unguwarku ya ce shi ma haka zai yi da haka zai rika zuwa masallaci akan jaki zai koyo ɗansa ko ƙaninsa ko ko ɗan makota saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo shi ma ya goyo wasu akan jaki kaga in yi haka ba sunna yi ba ya ma yi abin da sunna ba ta so domin sunna ba ta son kai abin da zai jawo hankalin mutane akan ka a yi ta maganar ka wannan baya daga shi yasa ko sutura aka hana libasu shuhura libasu shura libasu shura ba shine ka sa kayan da yafi kowa na kowa tsada ba a'a kana iya sa kayan da yafi kowa tsada idan har ya zama a garin ku ana amfani da wannan amma kai wata shiga ko komin rashin tsadarta amma kuma za ka rika daukan hankali duk inda kai ana kallon ka ana maganar ka to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sanya wannan cikin cikin abin da yake haramun saboda haka ashe sunna shine kayi abin da ka samu mutanen ka suna yi shi yasa da muke maganar cewa sa rawani al'ada ce ba wai sunna ba ce da za a bawa mutum lada kawai idan ya sa rawani na'am idan ka yi haka watakila da kyakkyawan niyya watakila Allah ta'ala ya dubi niyyarka ya baka lada akan wannan amma ba wani abu bane wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zuga mutane akan sa ya kwadaitar akan sa akwai hadisai da suka zo masu yawa da suke magana akan ah, ladan wanda ya sallah da rawani da wanda bai sallah da rawani ba za a fifita ladan su duk hadisai ne wanda suke bara gurbi wanda ba su inganta ba Allah ta'ala ce wa ala Allahi qasdu sabili wa minha ja'ir wa ala qasdu sabili kuma madaidaiciyar hanya ko daidaitacciyar hanya miƙaƙƙiyar hanya mai jagora ce mai nusantarwa ce zuwa ga Allah wa minha ja'ir daga cikin waɗannan hanyoyi akwai karkatacciya walau sha'a da kuma ajma'in kuma da Allah ya so da ya shiryar da ku gaba ɗaya wannan aya bayan ubangiji ya yi maganar abin da ya shafi dabbobin ni'ima da waɗanda ake hawa a yi tafiye-tafiye da su to kaji an yi maganar tafiya wanda ka san wani abu ne da kake gani ka ji ka taɓa ka yi ta'amuri da shi yau da gobe dabbobin da kake hawa da kuma hanyar da kake bi kana tafiya wa tahmilu asqalakum ila baladin lam takunu balighi illa bi shiqqil anfus to sai ubangiji ya ya karkato hanyar ku cewa to kuma akwai wata hanyar daban wace ita ma ya kamata ku santa hanyar da za ta kai ku zuwa ga Allah in kun an muku bayanin da ni'imomin da Allah ya muku da dabbobin da ya hore muku waɗanda kuke hawa su kai ku zuwa inda kuke so garin da duk kuke so ku kai to kar ku manta kuma akwai wata hanya da ita ma ya kamata ku bi ta kuma ku sanya za ku yi wajen binta haka alqur'ani yake da wannan salan in ya kawo wani abu hissi wanda dan adam yake mu'amala da shi yau da gobe idan sa yana gani hannunsa na tabawa to sai kuma ya kawo wani abu ma'anawi wanda ya kamata ya fitar kizi a kansa amma saboda gafala ta dan adam zai manta da shi kamar yanzu inda Allah ta'ala yake cewa wa tazawwadu sai ce fa inna khayra zadi taqwa wa tazawwadu ku yi guziri, wato za ku je haji ku yi guziri, ku ebi abinci ku ebi kuɗi ku riƙe amma ku sani fa inna khayra zadi taqwa tsoron Allah ita shine mafi alkhairin guzirin da za ku yi Allah ta'ala a cikin suratul araf yake cewa ya bani adama qad anzalna alaikum libasan yuwari sawatikum wa risha sai ce wa libasu taqwa zalika khair hmm. bayan Allah ya ba ambaci suturar da Allah ta'ala ya saukar wa dan adam wanda zai sitirce al'aurarsa da ita to sai yake gaya masa akwai al'aurar da ya fi kamata ya sitirce ita ce zuciyarsa da me zai sitirce ta da Wali ba su taqwa zalika khair ka sitirce zuciyarka da taqwa wannan shi yafi alkhairi sama da sitirce jikinka yadda ka san ba za ka bar jikinka haka tsirara ba to kakka ba zuciyarka ba tsoron Allah to haka Alƙur'ani yake ya yatadarraj min alhissi ila alma'nawi kuma ya jawo hankalin ɗan adam kan wani abu mai muhimmanci wanda watakila shi lokacin da ake duk wannan maganar ba zai kawo shi ba shi yasa ubangiji ya ce wa alallahi qasdus sabili wa alallahi qasdus sabili wato qasdus sabil ay al-sabilul qasid as-sabilul qasd as-sabilul mustaqim hanyar da take madaidaiciya alallah bi ma'ana ila Allah ita ce take ka ta yi maka jagoranci zuwa ga Allah wa minha ja'ir daga cikin irin waɗannan hanyoyin akwai hanyar da take karkatacciya wato ubangiji ya gaya maka hanya ɗaya ce tashi wacce take miƙaƙƙiya miƙaƙƙiya ce totar wacce ba ta da kwana-kwana ba ta da wato karkata amma akwai hanyoyi waɗanda suke zazanni ne hanyoyi ne waɗanda suke a karkace ƴan gajajjeru wannan shine abin da annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam ya yayi batunsa a hadisin Abdullahi dan Mas'ud hadisin Abdullahi dan Mas'ud hadisi ne sahihi yana cikin musaddarak na Hakim da Annabi sallallahu alaihi wasallama da shi Abdullahi dan Mas'ud yake cewa khatta lana Rasulullahi sallallahu alaihi wasallama khatta mustaqima ثم خط خطوطا عن يساره وعن يمينه فقال هذا سبيل الله فاتبعوه وأن هذه فقرأ قوله تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله annabi ya karanta bayan ya yi wannan zane ya yi zane ɗaya guda ɗaya mai ƙi totar wanda ba shi da karkata ba shi da kantara sannan kuma ya yi wasu 'yan zanunnuka a gefensa na dama da gefensa na hagu sai ya karanta wannan ayar wa anna su sirati mustaqiman wannan shine hanya ta ɗaya miƙaƙƙiya fattabi'uhu ku bi wannan hanyar wala tattabi'us subula ka ku bi waɗannan 'yan hanyoyin da suke hagu da dama fatafarraqa bikum an sabili za su raba ku daga hanyar Allah sauraka wannan <clears throat> ita ce hanyar Allah ita ce hanya kwaya ɗaya wacce in kana so ka isa ga ubangiji ita za ka bi duk wata hanyar da za ka bi to za ta raba ka da hanyar Allah kuma ku duba yadda ayat take cewa fatafarraqa bikum an sabili wato ita hanyar Allah ba ta raba kai sai dai ta hada duk wani abin da zai raba kai to ya fita daga hanyar Allah kun ga bai ce hanyar ce za ka raba ku da za ka rarraba ku ba a'a waɗannan 'yan hanyoyin su za su rarraba ku ashe kaga duk sanda za a yi kira mutane musulmi zuwa ga haɗin kai to a kira su zuwa ga sunna a kira su zuwa ga Alƙur'ani da hadisi a kira su zuwa ga sabilullahi alwahid siratullahi almustaqim a kira su zuwa ga hanyar Allah ƙwaya ɗaya to wannan ce za ta haɗa kansu amma a ce kai rike naka kai ma rike naka kai ma rike naka ai fahimta fuska ce kowa ya je da nashi wato kamar ah, abin nan ah, ra'ayi riga ce riga ne kowa da da nashi to a musulunci ba haka bane abu ɗaya ne zai hada ku wa tasimu bi hablillahi jami'an wa la tafarraqu in har ku ga wasu sun dare sun bi nan wasu sun bi can to wani ya saki hanyar duk wanda kaga ya ya ya kauce to hanyar Allah ya saki amma in zai rike igiyar Allah to ba zai ba zai ba zai bace ba ba zai kuma saki hanyar ubangiji ba saboda haka Allah ta'ala yake cewa ala Allah qasdu sabili wa minha ja'ir walau sha'a la hadakum ajma'in anan zamu ga an yi amfani da ala maimakon ila tare da cewa kamar kamar kamar ka ce ai da ila aka ce da zai fi sama da a ce ala ayoyi guda uku ne a cikin alkur'ani waɗanda suke da irin wannan siga suka zo da ala a irin wannan hmm. ɗaya a cikin suratu hijr suratul hijr inda Allah ta'ala yake gaya mana kissar iblis tare da shi qala rabbi bima aghwaytani la aqudanna la uzayyinanna lahum fil ardi wa la ughwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhum al mukhlasin qala hadha siratun alayya mustaqim shi hadha siratun alayya sai ta biyu wannan ayar wa ala allahi qasdus sabil sai kuma inna alaina lal huda a cikin suratul layl dukkaninsu sun zo da ala da ala wanda kuma magana mafi inganci cikin tafsirin da malamai suka yi na waɗannan ayoyi akwai maganganu sun kai uku ko hudu duk da cewa zai ba za su wuce ukun ba amma wasu suna raba su kai su hudu wajen fassara ita wannan ayar to amma fassarar da take mafi inganci wanda kuma ita ce salaf suke kanta shine din nan tana nufin zuwa ga Allah tana nufin kai mutane zuwa ga Allah kamar yadda wasu ayoyi suke nunawa inna ilaina iyabahum ilaina marji'uhum thumma ila rabbihim marji'uhum wanda duk suna duk suna suna nuna komawar mutane zuwa ga Allah to wannan komawa ce amma amma wannan da Allah ta'ala yake magana anan komawa ce khassa akwai komawa zuwa ga Allah ta gaba ɗaya wanda kowa da kowa zai yi kamar ilaina marji'uhum kowa da kowa zai koma ga Allah ila Allahil masir makoma tana ga Allah ثم inna ilaina إن إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم kaga ilaina iyabahum kowa da kowa wa anna ila rabbika muntaha ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadahan famulaqihi saboda duk dan adam mai komawa ne zuwa ga Allah wannan komawa ce amma kowa da kowa yana da ita akwai komawa zuwa ga Allah wacce take ta musamman shine wanda zai bi tafarkin ubangiji ya kama hanyar annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallama to wannan komawa ce ta musamman ita ce waɗannan ayoyin suke magana a kanta amma sai aka yi amfani da ala a cikinta ba a yi amfani da ila ba wanda shi ne insha Allahu bayanin da za mu ƙara gobe bi iznillah saboda lokaci ya yi da wannan ne muke cewa abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada abinda muka yi kuskure Allah ya fi mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in masha Allah Allah ya saka wa malam alheri cibiyar addinin musulunci da darul islam wani ke shago mai nan ba aisha shida low Shopping Complex daura garin da ba na wunti kasuwar wunti Bauchi Bauchi sir Nigeria ita ce jira muku wannan MP3 ga namban wayar mu ga masu bukatar neman mu akan namban waya kamar haka 0800 sifili uku sifili biyu biyu biyar ga number a cikin harshen turanci 0 2275 60 alaikum warahmatullahi